يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ba haka ci gaban karatunmu na bibiyar ayon alkur'ani a wannan wata mai girma na ramadan a yau muna ranar sha uku daren sha hudu ga wannan wata na ramadan shekara ta dubu da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 30 ga watan shida shekara ta 2015 da haihuwar annabi isa alaihi salam a karatunmu da ya gabata mun tsaya akan aya ta 134 yau kuma za mu tashi akan aya ta 135 mu tafi har zuwa aya ta 137 kamar da muka saba kafin yin bayani akan ayoyin mukan saurari karatun bakinsu daga bakin malam malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقنا آبار وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ما شاء الله تبارك الله bayan abin da ya wakana tsakanin annabi musa da kuma fir'auna da 'yan masarautarsa cewar da azaba ta azaba gare su na nau'o'in jarraba da allah subhanahu ta'ala ya jarrabe su da su sun je sun sami annabi musa suka ce ya roƙar musu ubangiji idan har allah subhanahu ta'ala ya yaye musu abin da same su na jarraba za su ba da gaskiya da annabi musa suka ɗauki wannan alkawari kuma za su saki banu isra'il su ba su tafi tare da annabi musa duk inda yake so ya tafi da su alkawari na biyu to shine allah subhanahu wata'ala a wannan aya da za mu fara bayanin ta yau ike gaya mana yadda ta kaya shin wannan alkawari ya cika ko bai cika ba shine yake gaya mana Allah ya ce falamma kashafna anhum rijza ila ajalin hum balighuhu idza hum yankuthun ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa falamma kashafna anhum rijza yayin da muka ɗauke musu muka yaye musu azabar da ta sauka ko ta faru gare su ila ajalin hum balighuhu zuwa wani lokaci da su masu tikewa zuwa gare shi ne iya lokacin da aka ɗeba musu na wannan yayiya tunda ba mai ɗorewa ba ce dindindin yayiya ce ta zuwa wani lokaci to muka yaye musu abin da muka yaye musu zuwa wani lokaci da su masu ƙurewa da tikewa zuwa gare shi ne allah ya ce idahun yankuhun kwatsam sai ga su suna warware alkawarin da suka maganar ba da gaskiya da annan musa ba za a yi ba an ƙi maganar ƙyale shi ya tafi da banu isra'il inda duk za su je ba zai yiwu ba an ƙi ba za a yi haka ba ko ba su fito sun faɗa da baki ba ayyukansu suna nuna haka wannan shine abin da ya faru saboda haka alƙawari da basu su cika shi ba da Allah subhanahu wata'ala ya ce falamma kashafna anhum rijza ila ajalin hum balighuhu a bayani mai faɗi malamai suke cewa labari Allah subhanahu wata'ala yake bamu cewar bayan ya yaye wa fir'auna da jama'arsa abinda ya same su na nau'o'in azaba suka samu kansu a cikin halin lafiya da wato ainihin aminci daga duk abin da ya faru da su ba ɗayan da yake faruwa yanzu kuma hakan da aka yi musu an yi musu zuwa wani lokaci da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara za su wanzu zuwa gare shi sai suka yi gaggawa fa'idahun yankuthun sai suka yi gaggawar warware alkawarin da suka abinda suka yi annabi musa alkawarinsa na imani suka rusa ba su imanin ba batun kuma sakin banu isra'il suka ƙi ba su wato ainihin sake su ba sai zamanto sun ci gaba da doge wasu akan kafirci sannan kuma sun ci gaba da azabtar da banu isra'il da yanka wato ainihin 'ya'yansu da bautar da mata daga cikin wato ainihin zuriyarsu to sai abinda wannan aya take koyar da mu malamai suke cewa wannan aya tana koyar da mu cewa kafiri ba shi da alkawari a duk sanda kai wato alkawari da kafiri to zai karya maka wannan alkawari ya kuma warware shi karanci ne ku yi alkawari da kafiri ya cika maka sautari ma yakan yi amfani da wannan alkawari a matsayin wani salo na yaudara daga gare shi da zai yaudare ka da shi tunda kai ka ba da gaskiya da cika alkawari addini kana jin saba alkawari sabo ne to kai da kai da haka ya san akan haka kake to sai ce da kai a yi kaza ya ma alƙawarin kaza sai ka saki jiki sai kuma ya rusa alkawari imamaye ka wannan ne abin za mu ga yake ta faruwa yanzu a duniya gurare daban-daban a ce za a sanya wato ainihin alƙawarin tsagaita wuta tsakanin 'yan falasdinu da yahudawa ko tsakanin arnan guri kaza da musulmin guri kaza sai an saki jiki sai su mamaye ku sai ku ji hari sai ku ji kisa sai ku ji duka to saboda haka wannan tsari ne na kafirci kin rike alƙawari da kuma wato ani kin tabbata akan abin da yake na daidai na gaskiya sannan kuma bayan haka wannan aya na sanar da mu yadda fir'auna da jama'arsa suke da gaggawar komawa sabo fir'auna da shi da jama'arsa suna da gaggawa ta su komawa saban Allah subhanahu wataala su suka yi alkawari da kansu za su wato ainihin aje saban Allah subhanahu wata'ala su kama biyayya ga manzansa amma sai gashi hakan bai samu ba to wannan na nuna mana yadda suka kasance a zaman su da annabi Musa har wato Allah subhanahu wata'ala ya ikon su Allah ya ce mai fantaqamna fantaqamna minhum fil فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين الله سبحانه وتعالى يكشف فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ma'anar wannan aya a takaice Allah ya ce fanta ƙamna minhu sai muka wato ainihin azabtar da su azaba matsananciya fanta ƙamna minhu sai muka yi ɗaufansa a gare su in aka yi maka abu ka wato durfafu wanda ya maka ɗin don ka wato ainihin rama ko kuma ka yi masa ba daɗi shi ake cewa intiƙam ya maka wani abu da ya sa ka kullata da jin ba daɗi to ka nufo shi za ka yi masa ba daɗi to Allah yake cewa fanta ƙamna minhu sai muka waiwaye su ta salon wato ainihin azabtar da su ta wani salo Allah ya ce fa aghraqnahum fil yammi sai muka dalmiyar da su a cikin kogi muka wato ainihin nutsar da su a cikin red sea da ake cewa kogin maliya Allah subhanahu wata'ala ya dalmiyar da su me yasa aka dalmiyar da su Allah ya ce bi annahum kadzabu bi ayatin saboda kasancewar sun karyata ayoyinmu mu'ujizozi da Allah subhanahu wata'ala ya bayyana da su a tare da annabi Musa duk sun bi ta kai sun wato anin watsi da su wa kanu anha ghafilin kuma sun kasance rabkanannu daga waɗannan ayoyi ba su damu da su ba su ɗauke su komai ba ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malamai suke cewa da Allah subhanahu wata'ala ce fantaqamna minhum fa aghraqnahum fil yam labarta mana yake cikin wannan aya mai girma cewar ya fi halakar da fir'auna ya kuma halakar da waɗanda ke tare da shi ta yaya ya halakar da su halakarwa ce ta salon dilmiyar da su a cikin kogi dilmiyar da ba za su iya fita ba ba kuma za su iya rayuwa a ciki ba sannan ya bayyana dalilin da ya sa ya halakar da su cewar bai annahum kazzabu bai ayatina wa kanu anha ghafilin ƙaryata ayoyi da suka yi ya zama ba su yi imani da ayoyin da Allah su subhanahu wata'ala ya turo annabi Musa da su ba ayoyi na karantawa da ayoyi na halitta da Allah ya wanzar a ban ƙasa na mu'jizozi da ya bayyanar tare da annabi Musa sai ya zamanto ba su tsaya sun hankalci waɗannan ayoyi ba ba su tsaya sun nazarce su ba ba su yi tintintini game da su da abin da ya sa aka saukar da su ba suka yi halin ko in kula da waɗannan ayoyi wannan yasa Allah subhanahu wata'ala ya nufe su ya fare su itan kare su da wato azaba wacce take matsananciya ta halaka su a cikin kogi sai abinda wannan aya take koyar da mu wannan aya tana koyar da mu cewa wanda ya ba da gaskiya da ayoyin Allah wanda ya nuna halin ko in kula game da ayoyin Allah ƙarshensa halaka ce Allah subhanahu wata'ala na halakar da shi halakar da wato anin ba zai tashi daga ita ba za a gama da shi kamar da gama da su fir'auna da waɗanda suke biye da shi sannan bayan haka wannan aya na sanar da mu hikimar da ta sa Allah subhanahu wata'ala yake saukar da ayoyi don a yi imani da su ne a kuma yi aiki da su a kuma wato fahimci abin da suka kunsa a yi tunani da nazari a game da su ba a saukar da ayoyi don a karyata su ba ba a saukar da su don a yi fatale da su a yi watsi da su ba a nuna halin ko in kula da su Wani shi ne abin da waɗannan ayoyi da suka gabata suke ko da mu da wannan abin da wannan aya ka take baɗa mana sai kuma aya take bai da ita Allah subhanahu wata'ala ya ce وأورثنا القوم الذين كانوا باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرفون masha Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce wa auratnal alqawma alladhina kadhabu wa auratna alqawma alladhina kanu yustad'afuna mashariq ardi wa magharibaha allati barakna fiha وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع wa وقومه وما كانوا yarishun ma'anar wannan aya a takaice Allah ya ce wa auratnal alqaumal ladina kanu yustad'afun kuma muka gadar da muka gadarwa mutanen da ake raunata su ake kaskanta su ba ɗauke su komai ba me muka gadar musu al'adha ƙasa wacce take wato ainihin za su samu damar su sake a ciki Allah ya ce wa maghariba hallati barakna fi kanu yastadafuna masharikal ardi wa magharibaha allati barakna fiha muka wato ainihin gadar musu da yammaci da gabaci na wato ainihin kasar da za su zauna a ciki gabas da yamma duka wato ainihin wajen zama ne a gare su an mallaka musu an gadar musu ba mai hana su ba mai wato kuntata musu Allah ya ce kuma ƙasa ce ko kuma gari ne wanda barak na fiha muka sanya albarka a cikin wato ainihin kasar malamai suke cewa shine garin sham ita ce al'ardul muqaddasa ƙasa wacce take mai tsarki watammat kalimatu rabbikal husna wato maganar ubangijinka wacce take kyakkyawa ta cika da Allah subhanahu wata'ala alƙawari zai gadar da ƙasa ga wato ainihin bayansa banu isra'il yanzu kuma alkawari ya cika sai zamanto maganar da Allah ta cika watan kalimatu rabbikal husna kalmar ubangijinka wacce take kyakkyawa ta cika ala bani isra'il ga bayansa banu isra'il masu sabaru sa dalilin haƙurin da suka yi saboda haƙurin da suka yi wasu kuma malamai suke magana cewa Allah subhanahu wata'ala ya cika musu alkawari wannan kalma ta alkawari ta cika sakamakon dacan annabi Musa ya ce da su asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi ko fayanzura kaifa ta'malu annabi Musa da kansa ya ce ina fatan ubangiji ya halakar da makiyinku bayan ya halakar da shi ya gadar muku da ƙasa ko kuma ya duba ya gaya za ku za ku gode masa ko za ku mutunce masa nan kaga alkawarin ne ta salon annabinsa ne yake ba su bayanin ga abin da zai wakana da izinin Allah to ya wakana wannan alkawari da wato Allah isu bani wata'ala da wannan bayani da annabi Musa ya gaya musu ya cika saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar musu da haka da mallaka musu garin sham yammacinsa da gabacinsa Allah ya ce bi ma sabaru saboda haƙurin da suka yi a kan cutarwar da fir'auna da mutanensa suka yi musu bayan haka sai Allah ya ce wa damarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumu abinda fir'aunu da mutanensa suka sance suna wato ainihin aikatawa suna wato ginawa suna samarwa Allah ya ce duk sai muka ruguje shi wadan marna muka rushe muka lalatar da ma kana yasna'u fir'aunu dukkanin abin da Fir'aunu ya kasance yana aikatawa wa qaumuhu da abin da mutanen su ma suka rikai wa ma kanu ya'rishun da abin da suka kasance suna ginawa na gine-gine iri daban-daban da kuma tsare-tsare da suka wato tsora jama'a kai duk Allah ya rusa su babu wannan gine-gine da suka yi babu kuma abin da suke tafi a kai na barna da saba Allah subhanahu wata'ala ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malamai suke cewa da Allah ya ce wa auratna alqaumal ladina kanu yustad'afuna mashariqal ardi wa magharibaha malamai suke cewa anan Allah bai yi bayanin Su waye mutanen da ya gadarwa da ƙasar ba gabacinta da yammacinta amma ya fito da bayanin haka fili a cikin wato ainihin suratu shu'ara inda Allah nuna cewar banu Isra'il ne ya gadarwa da wato ainihin garin sha gabacinsa da yammacinsa inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa kazalika wa auratnaha bani Isra'il malamai suka ce a cikin kuma wannan ayar duk da bai fito fili a farkonta ya faɗi suwa ya gadarwa da ƙasar ba don cewa ya kai wa auratun alƙawar lalazi na kanu yustaza'afun mutanen da ake raunatawa da haka ya faɗe su wanda in kana bibiye da abin da muka karanta kai mai bi kasancewar suwa ake raunatawa ake ƙaskantawa banu isra'il su fir'auna sun rinjaye su sun fi karfin su suna taka su sarrai amma wanda bai san duk abin da aka yi ba baya yau ida tsakaratun da muke yi ija an ce jama'ar da aka kasance ana wulakantawa ana kaskantawa zai so ji suwaye an fahimta ko to shine malamai suka ce to har da hatta a cikin ita wannan ayar Allah ya yi nuni ga cewar su ne banu Isra'il din domin ya ce wa tammat kalimatu rabbikal husna sai ya ce ala bani Isra'il saura ko da bai faɗa a farko ba a can gaba ya wato fito da bayanansu cewar zancen ubangijinka na alkawar gadar musu da ƙasa ya cika domin abin da ya faɗa ga shi ya faru a aiwace a aikace ga su banu isra'il da aka ce masharik al'ardi wa magharibaha mafi yawancin malaman tafsiri sun tafi akan cewa garin sham ake nufi gabacinsa da yammacinsa Eh, sun tafi kai akan cewar eh, garin sham ake nufi da kuma garin masar garin sham ake nufi da garin masar sai suke cewa masharika al'ar ita ce sham ɗin magharibal al'ar kuma ita ce misra wannan wasu malaman sun faɗa kar dama cewar an gadawa da banu isra'il ƙasar sham an kuma gadan musu da ƙasar masar an fahimta masar a yammaci eh, sham a gabaci duka an gadon musu da su to akwai malaman da suka faɗa ka amma wasu daga cikin malamai suka ce a masharik al'ardi wa baha da Allah ya faɗa wato gabacin wannan ƙasa da yammacinta duka kawai ana maganar sham aka gadon musu da ƙasar sham gabacinta da yammacinta ba ana nufin aka gadon musu da sham a gabaci ba aka gabata aka kuma gadon musu da misra a yammaci ba a ana nufin aka gadon musu da garin sham gabacinta da yammacinta an fahimta ko to su malaman suka ce wannan shine abin da ke akwai me yasa kuka faɗa haka suka ce saboda Allah subhanahu wata'ala da ya bada bayanin ya halakar da fir'auna ya kuma tseratar da banu isra'il babu inda aka samu hatta a gurin malaman tarihi cewar su sa'annan musa da banu isra'il da allah ya tsallakar da su wannan wato anin kogin maliya an samu wani lokaci da suka dawo suka zo suka tunkari gar masar suka zauna babu wani saboda haka ana magana can da suka tsallaka suka nufi wato ainihin sha a nan ne aka mallaka musu wannan ƙasa gabacinta da yammacinta an fahimta batun a ce kuma sun gaji masar sun gaji wato sham aka ce to yaushe suka gaje ta bayan ba su koma mata an fahimta shi ne abinda wasu malamai suka ce in an ce wato anin sun gaji sham da masar akwai matsala me yake tabbatar da sun baro can sun dawo sun wato anin gaji masar saboda haka sham an gadar musu gabaci da yammaci babu masar a ciki shi ne abinda wasu malamai suke ambatawa a ƙarƙashin wannan aya cewar watan matkalimatu rabbi kalhusna na bani isra'il nan kuma malamai suka ce abinda ake nufi zancen ubangiji kyakkyawa da ya cika gabanu isra'il shine Alƙawarin da i na gadar musu da ƙasa kuma ya cika alkawari ya gadar musu da ƙasa shi ne kyakkyawan abin da ubangiji ya gabanu isra'il sakamakon ya magana wacce take ta gaskiya kuma ta tabbata a aikace a aiwace jamhurin malaman tafsiri sun tafi akan cewar su abinda ake nufi da wannan kalma ta ubangiji subhanahu wata'ala da ya alkawari ga banu isra'il kuma ya cika musu alkawarin ta cika abinda yake nuni akan alkawarin da Allah idin shine faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul qasas Wani nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'imma wa naj'aluhum alwarithin ko Allah yake cewa muna so mu yi baiwa mu yi kyauta ga waɗanda aka ƙasƙantar a ban ƙasa ko a cikin gari na masar kuma wa na a imma muna so mu sanya su wato jagorori shugabanni wa na ja'alahum kuma muna so mu sa su magada wanda za su gaji ƙasa wani makina lahum fil ardi kuma muna so mu tabbatar da su a ban ƙasa su wato gudanar da biyayya ga Allah da yin abin da Allah yake so wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun sannan kuma za mu nuna wa fir'auna da shi da mataimakin sa hamana da ma sauran rundunoninsu da suke tare da su za mu nuna musu abin da ba sa so ya faru abin da suke tsoron afuwarsa ba sa so a ce ba su bane akan mulki ba sa so a ce ba su an kau da su ba sa so a ce waɗanda suke wulaƙantarwa da ƙasƙantarwa su ne wato ainihin suke mulkar ƙasa to hakan da suke gudun ya faru hakan da ba sa so ita ce za ta faru to wannan ayoyi da aya ta biyar da ta shida cikin suratul qasasi malamai suke cewa ita ce kalmar alkawarin da Allah yi kuma ta cika sakamakon ya halaka fir'auna ya gadar da kasar sham ga wato anin banu isra'il da annabi musa wasu kuma kamar da na ambata a cikin wato bayanin da ya gabata suna maganar cewar ai annabi musa tun da ya ce asa rabbuku ko an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun a wannan ma yayi alƙawarin shi ubangiji ta salam annabi Musa ya gaya musu abin ta salam ana fata da sare addu'a da roƙon Allah zai haka kuma yi. to suka ce wannan dai shine abin da jumhurin malamai suka tafi akai waɗannan ayoyi su ne suke da fito da bayanin kalmar ubangiji da ya ta alƙawarin gadarwa da banu Isra'il ƙasa kuma ya gadar musu ba lallai sai masar ba kuma sham ma kasa ce da za su sake su ba Allah na an gadar musu kuma nan wato ainihin suka samu kansu a ciki cewar ma'anar kuma wato ainihin kyakkyawan alƙawari da Allah ya musu wanda yake ya cika shine alƙawarin da aka yi shi ya cika ai kyakkyawar magana ce kyakkyawan abu ne saboda haka shine abin da ake nufi wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'il sai abinda wannan aya take koyarwa malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu cikar ikon Allah subhanahu wata'ala na mallaka ƙasa ga wanda ya so daga cikin bayinsa ga waɗanda ake wulaƙantawa ake takawa ake wato kashewa yau su ne da gari gabas da yamma su suke mulkar wannan gari su yi duk abin da za su nabin Allah subhanahu wata'ala da sakewa su wato anin wata ya babu mai kuntata musu ko mai takura musu ba kisa ba duka ba zagi to wannan yana tabbatar da cikar ikon Allah kuma ga wanda suke jin su wasu ne sun isa yau ba su ba labaru wannan duk shi nuna karfin ikon Allah subhanahu wataala da haka har kullu abin da ake so da bawa idan mai koma zuwa ga Allah idan mai kankan da kai ba idan mai jin kai da fariya ba in ya dauka wa kansa irin wannan salo to a kwana a tashi Allah subhanahu wata'ala zai rusa shi ya daga wanda yake ganin ba kowa ba shi kuma ya karya shi sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cikar maganganun Allah subhanahu wata'ala da gaskiya sa duk sanda Allah ya magana to za tar da ita gaskiya ce wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha babu wanda ya fi Allah gaskiyar magana da zance dukkan zancen Allah gaskiya ne dukkan wani alkawari na Allah wato abin cikawa ne sannan kuma wannan aya tana sanar da mu cewar Allah subhanahu wata'ala yana ruguza zalunci da barna da wanda suke yin su fir'auna ya yi abin da ya na zalunci yi abin da ya na barna haka na jama'arsa masu mara masa baya da suke taya shi yau ga shi ba su babu dalilinsu ba zaluncin da suka yi ba su da suke zalunci saboda haka duk wanda ya ɗaukar wa kansa salon yin zalunci da barna to ya shirya wa kansa fuskantar ruguzawa da rusawa daga Allah domin Allah subhanahu wata'ala bai zalunci ko bai yadda ya zalunci ba kamar yadda ita bata a hadisul qudsi ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu ya ku bayina na haramta wa kaina yin zalunci kamar yadda na sanya zalunci haramun a tsakaninku kada ku yi zalunci saboda haka Allah bai goyon bayan zalunci bai kuma wato anin kyala azzalimi i zalunci zai bashi wani lokaci iya masa talala mai kamar sake ba wani lokaci kuma Allah ya karya shi iri guza shi wannan shine tsarin da ubangiji yake tafi da bayansa a bayan haka sai Allah ya ce ne wajawazna bi bani isra'ila al-bahra wannan shine sabon fefeyi na an gama magana fir'auna an yi shi an kare ba shi ba waɗanda suke tare da shi Allah ya kubutar da bayan da ake kaskantarwa ake wulakantarwa ka ɗauke su ba komai ba yanzu kuma gana gwagwarmaya da fafatawa tsakanin annabi musa da waɗanda aka ceta daga tashin hankalin da suke ciki shine za mu shiga tattauna bayanin su in Allah ya kai mu gobe lafiya Allah subhanahu wata'ala ya ba mu alkhairin da ke bayarwa a cikin abin da muka yi abin da kuma aka samu wato kuskure ko tutuban harshe Allah ya fi na'am wa alaikum assalam Thank you. Eh, su da fir'auna da sa wanda suke tare da shi 'yan masarautarsa ƙibbawa ne ƙib ne su ne wanda ake cewa da sauraka su daban banu isra'il daban banu isra'il su ne ɓangaren abin da ya shafi irin zuriyar annabi yaƙo ya'ya da jikoki da suka hayyafa suka zama a wannan gari sau da haka shi kuma a fir'auna bangaren kiftawa su suke jin cewa su suke da gari su suke da mulki waɗannan kuma ba yadda suka iya sai yadda aka da a kashe na kashewa a wulaƙanta na wulaƙantawa a wato ainihin raunata na raunatawa eh. Allah yake cewa falon ma kashafna ko fanta kamna cewar ana faɗansa ta salon makai makai falon ma kashafna yayin da muka yaye musu bayan mai yayewar Allah ne shi kadai to ubangiji subhanahu wata'ala yana amfani da wannan na ta jam'i don nuna girmamawa cewar ubangiji subhanahu wata'ala da i girmansa ya kai girma kamar wato ainihin kai ka ce wani dandazo ne da tili na waɗanda suka haɗu suka yi kuma alhali ubangiji ne da ya fi dukkan wani dandazo sau da haka sai ke faɗa wa kansa wannan naɗin ana faɗatta don girmama wannan yasa za ka ga har bayi ma yanzu masu sarauta da mukamai suna irin wannan ce mun buɗe gada sama mun wato yanin samar da gidan ruwa ko kai ka ce wato yanin gwamnonin yawa ne da su haka in shugaban kasa ne za ka ji shi ma yana faɗa mun samar da jirgin kasa mun kuma wato ainihin buɗe wato ainihin eh, iya ɗin jirgin sama a gari kaza haka amma shi dai shi ne shugaban kasan ba wani ba su da yawa ba ne an fahimta to wannan galibi wani abu ne na salo na mai daraja mai girma ya faɗa kamar wato ayari kamar jam'i amma shi shi kaɗai ne to ubangiji subhanahu wata'ala shi ya fi kowa cancanta girmamawa da cancantar wato ainihin danganta wato ainihin isa zuwa ga gare shi domin shi kaɗai ɗin ya fi dukkan wani ayari da dandazo babu mai iya wato anin ja da shi saboda haka ubangiji kan ce famta ƙamna minhum ko fa aghraqnahu ko falamma kashafna anhum kaza haka da sauransu eh eh eh suna ciki suna cikin ayo da Allah subhanahu wata'ala ya baiwa annabi Musa cewar an bayyana da waɗannan abubuwa don nuna gaskiyar abinda da annabi Musa ya zo da shi cewar shi Allah ne ya aiko shi kuma abin da yake faɗa gaskiya ne shi manzo ne na Allah subhanahu wata'ala shi yasa abubuwan duk da suka faru ba a iya samun mafita da gare su ba sai da addu'as ci to waɗannan abubuwa da kuka Allah ya rabe ku da su na kun ƙi na ne da za ku bi ni ku yi imani da ni kuma ku saki banu Isra'il su ba Allah su wata ya babu cutarwa babu kisa babu wato gallazawa to duk waɗannan abubuwan da kuke ciki Allah zai yi suka ce to za mu ma alƙawari tunda ka faɗa haka roƙan mana shi ya yayi mu sai ya yayi za mu imani sai ya yayi za mu saki banu israil za ku yi za mu to shikenan ya roƙi Allah Allah kuma ya yayi yayi ya zuwa